muna yabo da godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala mai rahama mai jin kai wanda ya nuna mana ranar juma'a kuma ya tara mu a wannan daki nasu tabaraka wa ta'ala a gurguje sabon da fudba za ta isar shine ci gaba akan wadda ta gabata a satin da ya wuce dangane da zikiri ma'ana ambatan Allah subhanahu wa ta'ala a wannan huduban za a ambaci kaɗan daga cikin addu'o'in da ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da kuma irin muhimmancin da suke da shi da bukatuwar cewa koyaushe mutum musulmi ya rike irin waɗannan addu'o'i domin samun lada domin samun kariya domin kuma tabbatar da cewa yana bisa kan turba ko kuma koyi da ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam idan liman ya zo za mu je addu'o'in da ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi kuma ya umarci cewa kowane musulmi yana farkawa da dare ko ya juya to yi wannan addu'ar idan ya gama wannan addu'ar sa'an nan ya ce ya Allah ka gafarta mani ko kuma bayan cewa Allah ka gafarta mani ya yi wata addu'a daban to an karbi wannan addu'ar nasa wannan wani sirri ne wanda yake kowane musulmi ya kamata a ce kowane lokaci da dare idan ya farka yana yin wannan addu'a ko manzo sallallahu alaihi ya ce idan mutum ya tashi yayi alwala yayi sallah to wannan sallan nasa gaba karɓar ce ba tare da wani tantama ba sa'annan cikin addu'o'in ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam akwai addu'a da yake yi wanda yake duk musulmin da yake yin ta sata da yamma babu wani abin da zai cutar da shi a wannan rayuwa tasu ta duniya kun ga irin wannan lokaci wanda yake matsaloli da hatsurra sun yawaita ya kamata a ce mun rike ire-iren waɗannan addu'o'i domin samun kariya samun lada samun kusanci ga ubangiji tabaraka ta'ala saboda kala ayi halin daga cikin muhimmancin zikiri akwai cewa mutum na samun kusanci ga Allah madaukin sarki yana samun kariya daga sharruka nan kuma Allah madaukin sarki yana yarda da shi sa'an nan yana samun tabbacin cewa shi mai koyi ne da ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam Allah madaukin sarki ya ba mu ikon koyi da shi ya ba mu lada ya karba mana assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh